Ministan da ke kula da yanayi da kuma muhalli Wasalke Bukari shugaban tawagar ƙasar Nijar a taron COP Vende ya bayan da kwamitin gudanarwa wanda za su wakilci ƙasar Nijar suke gudanar da shirye shiryen su kuma ya yi matuƙar jinjinawa ganin cewa mafi yawan mambobin kwamitin ƙwararru ne akan canjin yanayi. Abin riƙewa a nan haɗuwar ta tattara da yawan ƙwararru na ɓangarori daban-daban waɗanda gurinsu shine samar da hanyoyin shirye-shirye waɗanda suka dace. gwamnati akan abubuwan da ƙasar Nijar za ta gabatarwa a wajen wannan taro na COP22. Kamaye Ma'azu ɗaya daga cikin 'yan kwamitin ya muna ƙarin haske. Abin tuni a nan dangance da shirye-shiryen halartar ƙasar Nijar a COP22, an girka kwamitin shirye-shirye da zai tsara tawagar da za ta wakilci ƙasar Nijar. Wannan taron da muka shirya shine irin sa na biyu da za a ba da bayanai akan abubuwan da aka tsara ga tawagar kasar Nijar da za su halarci babban taro shine makasudin taron. sai dai shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam ya yi masu tuni a kan batun kare haƙƙin ɗan adam da ya dace su mayar da hankali a kansa inda kamai ma'azu ya amsa masa da cewa eh, maganar canjin yanayi batu ne da ke gittawa lokaci zuwa lokaci don haka ba ma bukatar sai mun yi dogon bincike abin da ke nuna cewa ba wai maganar canjin yanayi kaɗai ne za mu mayar da hankali a kansa ba ba tare da la'akari da buƙatocin jama'a ba don haka ne ma a yau muka gayyaci shugaban hukumar da ke kare haƙƙin ɗan adam wanda shine ma yake jagoranci kula da ayyukan kwamitin. assister et d'ailleurs celui qui va présider les travaux de ce comité. Fatan mahalarta taron shine kasar Niger ta samu wani wuri na musamman a wajen taron COP22 a kasar Morocco maimakon haɗin gwiwa da wata ƙungiya ta ƙasashen waje.